أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أهرسنا بعينك التي لا تنام اللهم أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يدام وارحمنا بقدرتك علينا وارحمنا بقدرتك علينا ولا نحرك وارحمنا بقدرتك علينا يا رحمن يا رحيم وكم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمتي شكرنا فلم يحرمنا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم استرنا اللهم حفظنا اللهم فرج عنا الدنيا واخرى اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الابرار اللهم اجعلنا من الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المخبتين خاشعين التوابون متطهرون الذين يجاهدون في سبيلك صفا كأنهم بنيان مرصوص اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد a darasinmu da ya gabata muna mun kwana cikin babin hukunce-hukuncen sallah da muke a ciki ne wato at-targhib fil mashayi ila su yi yama fi zulami wa ma a fi fadliha fadaitawa game da yin tahiya ƙasa zuwa masallatai bale ma lokacin duhu da kuma hadisan da suka zo cikin bayanin falalayya haka saboda haka zuwa masallaci mutum ya fake zuwa masallaci alheri na mai yawa inda duk kai sallah sallah ka ta in ba abin na na babu wani dalili amma dai zuwa masallaci shine abin da an kai so ga kowane mutum ya ce masallaci ya yi sallah in ba mata hina ba wa an sa'id bin musayyib radiyallahu anhu qala hadara hadara rajulan mina ansar mutuwa ta zo ma wani mutum cikin ansar shi mutuna mutunan madina na mutuwa ta zo mai wato ya yi rashin lahiya kuma rashin lahiya ya yi tsanani faƙada sai ya ce ma yan uwa ne in ne mu haddasa kun hadisan ni zan ba ku wani hadisi ma haddasta ku muhu illa a haiti sabon babu abin da ya sa zan ba ku labari ne sai don da ɗan lada ga Allah shi ya sa ɗaya zan ba ku labarin wannan hadisi in ne same ta rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙoli ne na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza tawadda ahadukum idan ɗayan ku yayi alwala fa ahsana wudu'a ta ce alwala ce da kyau summa kharaja ila salati sannan ya fita zuwa wurin sallah to lam yarfa qadamu alimuna ba zai daga ce ta dama ba illa kataballahu lahu azza wa jalla illa kataballahu azza wa jalla lahu hasana duk sa'an da ya daga ce ta dama ya aje ta Allah ya rubuta mai lada guda walam ya da kadamu al yusra ba dai daga kawace ta hauni ba illa qaddallahu azza wa jalla anhu sayya sai Allah ya karkare mai zalibi guda haka ake wato da mutum ya haito da masallaci kawar dama ana rubuta lada kawar hauni ana goge zalibi a rubuta lada a goge zalibi haka yake har ya kai masallaci fala ya karo a ba'ud ɗayan ku ya zama kusa ga masallaci ko ya zama nesa ga masallaci duk dai lokacin da ka yi tahiya zuwa masallaci to za ka samu wannan ladar in ma ya so ya yi tahiya wato da da ƙawahunai in ya so ya yi tahiya da ƙawahunai in ya so kuma wato ya yi gudu ya dai rage gare shi amma dai duk ka daga kawa guda ta dama to za a baka lada guda in ka daga kawa guda ta wani za a gafarta ma zunubi guda fa yana ta almajida idan mutumin ya daure ya iso masallaci fa salla fi jama'atin yayi sallah cikin jami'i ya zo masallaci ga waga lada da ya kwaso kamin ya kawo to idan ya iso masallaci yayi sallah fa salla fi jama'atin yayi sallah cikin jama'a gufira lahu an gafarta mai duk zunubin da yayi kun ga sallar jam'i kenan mutum ya tattako ya zo masallaci ana gafarta mai dukkan zunubi ne Wai na ta almajjid wa qad sallau in koyi mutum ya zo masallaci ko da ya zo wa qad sallau ba'dan wa ba ba'dan ya ya iske sun yi salla wani bangare na salla wani bangare ya rage kamar ya iske an a guda ko ya iske an a biyu to sallama adaraka ya sallaci abin da ya iske idan a guda an kai an kai ga tabi sai ya zo to ya raka a tabi dan ai tare da shi wa wa atamma ma baqiya da an ka kare sallah liman ya sallama shi kuma sai ya kammala abin da ya rage kana kazalika shi ma an gafarta mai dukkan zunubai ne wa yana ta almajida idan mutum ya zo masallaci wa kada sallu haƙiƙa mutane sun yi sallah duka sun gama fa atamma salata tunda dai ya ta ko ya zo masallaci da ya zo ya iske an gama sallah sai ya kabarta ya yi sallah kuma da kyau kana kazalika shi ma an gafarta mai dukkan zunubai ne kun ga wato zuwa masallaci sallar jam'i abu na mai alheri kwarai ku rika zuwa masallaci kuna shiga jam'i sallah ku bar sallah gida ku kadai guda gudan ku ku rika zuwa masallaci a yare da manya a rika zuwa masallaci amma mata wadda ka iya zuwa masallaci annabi ya ce ka a hana ta amma idan bata ta masallaci ba ita bata yi laihi ba amma namiji dai kowa so ake ya je masallaci wannan hadisi rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisi wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma kala abdullah ibn abbas ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Za Allah ya ce atani al-lailata ati min rabbi daren gade ya wuce wani mai tahowa ya zo min daga Allah ubangiji na fa zakara hadisi sai annabi ya ambaci hadisin cikakke ne ila an kala har zuwa inda annabi ya ce kala li ya muhammad wannan da Allah ya aiko zuwa wuri na ya ce mini ya muhammad A dari fi ma ya khata simul malaul a'la ka san ko akan ni jama'a madaukaka suka jayayya wato jama'a mala'iku ka san ko akan ni suke jayayya lokacin eh, eh, rigima su da annabi adam ka san ko akan mi suka jayayya qultu na'am nace na sani to akan mi suka jayayya yace bi darajati fara kafarati da abubuwan da ka dauka ka daraja da abubuwan da ka karkare zunuban masu zunubai akwai abubuwan da ka ɗaukaka darajar mutane idan mutum na yin su Allah zai ɗaukaka daraja ta ya girmama shi ya mutunta shi akwai kuma abubuwa waɗanda ka karkare zunubai yace to a kan waɗannan mala'iku suke jayayya wa naqal aqdami il jama'a da ciccira kawa a daga kawa a aje a daga kawa a aje ana tahiya ila jama'a zuwa sallar jami'i akan wannan suke magana wa izbagil wudu'i bi as-sabarat da kuma kammala alwala lokacin sanyi waɗanga ayyuka suna cikin ayyukan da ka karkare zunubban mutum wato yin tahiya zuwa masallaci don sallar jami'i kammala alwala lokacin sanyi wanta zari salati ba da sala da jiran wata sallah bayan an ƙare wata sallah to waɗanga abubuwa su waɗanga abubuwa mala'iku suke jayayya da su domin suna karkare zunuban da ɗan adam mai aikata wa man hafaza alaihinna duk wanda ya tsare salloli guda biyar ashe da khairin zai tsare da alheri duk wanda ya tsare salloli guda biyar to ashe da khairin zai rayu da alheri kowa ya tsara salloli biyar da izina Allah zai rayu da alheri asha da khairin zai rayu da alheri wa mata da khairin in mutuwa ta zo mai zai mutu bisa ga alheri wa kana min dunubihi ka yawma waladatu ummuhu kuma ya zama ya fita daga zanubai ne da aikata kamar ranar da ina ce ta haife shi saboda haka ku rika takawa da ku zuwa masallaci ku rika zuwa sallar jami'i ku rika kammala alwala wato lokacin da a lokacin da aka sanyi don ga zahi kan kamar yanzu ai ba sai an ce ka kammala alwala ba ko baka alwala ba kana son ruwan sanyi ka zuwa su ga jikin ka kaji sanyi amma ga sanyi sannan na suke da wuyar taɓi to sannan an kai son a yi alwala da suwa sannan kuma wanda zaru salati ba da sala da jiran wata sallah bayan an ƙare wata sallah idan an ƙare magariba mutum ya jira sallah isha ko idan an kare azuwar mutum ya jira sallar la'asar wa'annan suna karkare zunubai karkarewa duk wanda ya tsare wannan da izinin Allah za su karkare mai zunubai ne wato karkarewa al hadith rawahu tirmidhi wannan hadisi tirmidhi ya rawaito shi wa qala kuma tirmidhi yace hadisun hasan wannan hadisi ne wato hasan hadisi na mai kyau garibun wa yati bi tamamihi insha Allah ta'ala hadisin zai sake dawowa kammalalle ne insha Allah wa ta'ala hadisin zai zo kammalalle ne nan gaba wa nabi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu huraira radiyallahu anhu yace manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ahadukum dayan ku ba zai yi alwala ba wa yuhsinu wudu'a ya kyautace alwala wa yuzbihu ya kammala alwala wato dayan ku ba zai yi alwala ya kyautace ta ba ثم ياتي المسجد sannan ya ce لا يريد الا الصلاه salat babu abin da yakan yi illa sallah yayi alwalate da kyau ya kammala alwalate da kyau kuma ga ne ya taso mu masallaci to illa ta abin na tabashasha tabashasha illa tabashasha illa tabashasha Allahu ilaihi sai Allah ya yi mai murmushi tabasha Allahu Allahu abin nan tabashasha Allahu ilaihi sai Allah ya yi murmushi zuwa gare shi wato sai Allah ya yi mai dariya kama ya tabashashu ahlul ghaibi daga abin da bitar bital'ati kama wanda mutanen da dan uwansu ya tafi wani gari an kai ta bada shekaru da yawa ba a gane ba rannan sai gashi korum ya faɗo za su ji daɗi su tarbai suna ta dariya to haka Allah ka tarbi mutumin da ya yi alwala da kyau ya ce masallaci don jam'i saboda haka ku rika zuwa masallaci don ku yi sallar jam'i ku bar wasa da sallar jam'i kowannen ku ya yi ƙoƙari ya je masallaci ya yi sallar jam'i idan lalura ta hana ka baka da lahiya babu lahi idan baka ce sallar jam'i ko idan kana mata yi kana mata kana kan hanya to don baka je kai sa masallar jam'i ba ba ka da lahi sai ka yi inda ta samu amma in dai babu lalura to ana so mutum ya je masallaci don kun ga Allah ne masa dariya kamar wa da mutane suke dariya idan dan uwansu da ya bace sun ka gane shi ya bullo musu za su ji daɗi to haka Allah ka ji idan abin nan misali ne wanda haka Allah ka ji idan mutum ya ta sallar jam'i masallaci saboda haka masu zuwa sallar jam'i masallaci mutanen Allah ne rawahu ibnu huzaima fi sahihi wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu qal dakhalat uh, khalat albiqa'u wato hilaye sun wohinta haula majirge masallaci annabi masallacin nan na annabi da kun ka gani yanzu cikin jama'a to can harko akwai lokacin da an kai kowa ya ƙi na kusa gare shi kun ba san masallaci abu su yi ba amma kowa ya ƙi ya ƙi gina haula abin na na haula majidi gehen masallaci fa arada banu salama sai banu salama suka so an yanta ƙilu ƙulbar majidi su taso da shi su tun ga hili kusa ga masallaci su dawo kusa ga masallaci su gina wa balaga zalika nabiyya sai wannan labari ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu na so su dawo kusa ga masallaci su yi gida kusan shi masallaci ana so a zanna kusa gare don inda masallaci yake masallacin Allah to akwai mutanen Allah waɗanda kuka gani da waɗanda ba ku gani akwai mutane akwai aljannu akwai dabbobi akwai na ɓoye akwai na bayyane mutanen Allah duk suna tawa wajen masallacin Allah to shi yasa kun ga yanda don masallaci yake ana zaton tsaron Allah wurin nan inda don masallaci yake ana zaton a samu tsaron Allah wurin nan ya zan babu ya tsaye na kusa da masallaci saboda haka sai mutane na ta son su dawo ga hilayen ga na masallaci duk su sai a gine kusa ga masallaci suna kusa ga masallaci don kwaɗayin alheri ne sai labari ya zo ga annabi saboda ba san kuma lalle akwai alheri idan ka gina kusa ga masallaci don kaga dai sallar jami'i ba ta kuce ma kuma masallacin Allah bai rasa mutane masu kulawa da shi da kiran sallah da sauran abubuwa ko wani abu ka sheya kana ji ana tunatar da kai to akwai dai alheru da yawa to amma kuma akwai wasu alheru wayanda boyayyu kuma wayanda in mutum na iyawa ya tsaya nesa ga masallaci ya rika tattakowa da kawahu ne don ya samu ladar takowa da kawahu to sai wannan mutane da suka jiya sai suka yanki shawara su banu Salima, suka yanki shawara abinda za su yi su gangama kayan su dawo hila an gana bakin masallaci su samu hilaye nan su yi gina nan wuri sai labari ya kai ga annabi faƙala lafin sai annabi ya kira su ya ce masu balagani labari ya zo mini annakum turiduna an tantaqilu qurba qurba almasjidi ku kuna so ku taso da inda kuke ku dawo kusa ga masallaci gaskiya ne suka ce gaskiya ne muna so mu dawo kusa ga masallaci sai annabi ya ce musu to diyarakum tuktabu atharukum to gidajen nan naku tana rubuta sawunku ko sawu nawa kai da can zuwa masallaci gidan nan naka tana rubutawa diyarakum tuktabu atharukum gidajenku tana rubutawa abin nan sawunku saboda ka in ka dawo kusa ga masallaci sawun kaɗan kaɗan nan zuwa masallaci in kana nesa ga masallaci sawunka yana da tsawo kamin ka kawo masallaci kaga za ka samu alheri da yawa faƙalu sai suka ce ma ya surna anna kunna tawalna ba zai faranta mana rai ba a ce mun taso mun dawo kusa ga masallaci bari mu tsaya can nesa don sawun gana mu su rika rubuta mana lada shi yasa kun ga in yana taya wani lokaci zuwa masallaci sai ya dora taya sannu sannu in aka yi mai magana sai ya ce ina son a in mace sawuna takuna domin lada ta ta yawa saboda haka zama kusa ga masallaci yana da alheri kwarai mota zai hawo wani mashin zai hawo nashi ko na abin nan kabo kabo kun ga dai har yanzu dai ana nan kusa ga masallacin ba ita kun da yawa ba Allah ya taimake mu wa bi riwayatin lahu bi ma'anahu cikin wata riwaya ta sahihu muslim wadda ta yi ma'ana da wannan riwaya wa bi akhirihi karshen sa inna lakum bi kulli khudwatin daraja lalle ku inda kuna masallaci duk ko guda da kun kai Allah ya ba ku daraja guda ku taka sannu sannu duk takon da kun kai daraja guda in ka yi tako ɗari daraja ɗari in ka yi tako ashirin daraja ashirin in ka yi tako goma kai saurin ta yi a gare ka daraja goma wa anibin abbas radiyallahu anhu ma qala kanat al ansaru ba'idatan manaziluhum mutanen ansaru mutanen madina kenan gidajensu tana nesa mina masjidi daga masallaci aradu an yi taƙarrabu sai sun kaso su matso kusa ga masallaci su taso da shiyoyinsu su dawo kusa ga masallaci su yi gina fanazala sai wannan aya ta sauka wa nakatubu ma qaddamu wa muna rubuta abubuwan da sun ka gabatar wa muna rubuta sawun tahiyarsu takonsa na tahiya muna rubuta shi to da wannan aya ta sauka an ka karanta suka jiya fa tabatu sai sun ka tabbata sun ka ce bari mu yi zaman mu can tunda don mun katako dai a ƙasa ta gidaje tana rubuta takon da mun ka yi ana ba mu lada kai ne rawahu Ibn majah bi isnadin jayyidin وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال abu huraira ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam al'abadu fal'abadu wanda ya yi nisa ga masallaci sannan mai bi mai ga nisa mina masjid daga masallaci a azama ajiyar ya yi girman lada duk wanda ya yi nesa da masallaci to lada ta ga sallah ta yawa al'abadu fal'abadu mina masjidi na nesa da mai bi mai ga nisa ga masallaci a azama ajaran su sun kai girma ga Ladawa. To wanda duk gida ne ya zama su ga masallaci to lada ta taya don shi ya tako da yawa amma ko nesa kake in kai taku kana dalawa kwarai haka kana iza kawa nesa kana ajiyewa takonka zai yi kaɗan ya yi wanda yake kusa da masallaci ya yi tako sannu sannu ya cin maka ga lada don takon na aka rubuta lada sai saboda haka ina kuna masallaci ana so ku tayi sannu sannu cikin nutsuwa rawahu ahmad wa abu dauda wa ibn majah wal hakim wa qala hakim yace hadithun hadithun sahihun wato hadisi ne sahihi al isnad wato isnadi ne isnadin mutanen madina wa an zaid bin thabit radiyallahu anhu qala kuntu amshi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina tahiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nuridu salata muna so mu ce wajen sallah muna taya tare da manzon Allah za mu na masallaci shi ko manzon Allah yana taya sanu san fa kana yuqaribul khuda ya kasance yana aji yana kusanta tako ne inda ya dauki kawata sai shi aji kusa ga nan bai kizawa nesa sai mun ka dora mamaki ne faƙala sai ya ce muna a runa lima ƙari bai kuɗa shin kun san ko don me nika ta yi ga sannu sannu kusa da kusa ina ajita ko na kusa da kusa ƙuntu zai dubi da sabitin ya ce Allah wa rasulu alam Allah da manzo ne su suka sani mu ba mu san dalilin da ya sa kaka wangala kakin tahiya ba kala sai annabi ya ce la yazalu da abdu fi salatin bawa bai gushewa cikin hukuncin mai sallah yake ma dama fi dalabi salati muddin ya dawama cikin da sallah idan mutum ya hito daga gida ne idan dai sallah zai na masallaci to hukunci ne hukuncin mai sallah saboda aka tahiyyan nan da ya kai sallah hukuncin mai sallah aka bashi ladar mai yin sallah aka bashi wannan shi ya dalilin da ya sa manzo Allah yake da kaski ta ya sai zuwa masallaci bai sauri wa bi riwayatin innama fa'altu cikin wata ruwa ya ce kai dama ina da kakin tahiya zuwa masallaci littuku sira kudaya don abin nan littuka sira kudaya don tahiya ta takuna ya yi yawa fi dalabi salati wajen neman sallah ina takawa na sannu sannu don in daɗe ban kai masallaci ba takuna shi yawa ladata ta yawa rawahu tabrani fil filkabir marfu'an tabrani ya rawaito cikin mujamal kabir ya rawaito hadisi marfu'i wa mawqufa ya rawaito hadisi mawqufi ala zaid wa huwa sahih yace amma mawqufin shi yayi inganci shi ya ingantacci saboda haka ala ita halin dai ana so mutum ya rika kulawa da abin da zai yi ya san abin da yake yi ba so an in za ana masallaci ana sauri amma dai shi saurin ma ba laihi na ba in ta kama ko shekawa ana yi in ta kama ka taso wa masallaci ji liman ya ja wata dogo kira a duka zai in ta kama ya halitta ka tanko jaka. ka bambaro da gudu ka ce Allahu akabar. ya halitta cikin sahabbai akwai masu yin haka nan amma dai in babu lalura a yi ta yi sannu sannu tahi kamar da kun ka ga waɗanga hadisai sun faɗa amma in akwai lalura kana ganin raka ƙarshe tawa in ka yi wasa da an duka ta yi an ka taso ba ka taso ba sallar nan ta kuce ba to ya halitta ka tankwaye rigar ka ka sheƙa da gudu kama da wasu sahabbai suke yi ba ka da laifi amma dai in babu irin wannan lalura ka tako sannu sannu ka yi laƙaƙin tahiya iyahi kama da kun ji a cikin waɗanga hadisai wa nabi musa ala shari radiyallahu anhu kal قال Rasulullahi الله Alaihi الله za Allah ya ce, Inna a اعظم الناس a jaran fisala, lalle wanda ya kowa lada mai girma cikin sallah, abu aduhum ilaiha mamshan, wanda ya kowa nisa ga tahiya zuwa wurin sallah. Wanda ya kowa nisa ga tahiya zuwa wurin sallah shi ya kowa lada mai yawa. Fa abu sannan wanda ya nisa shi ko. wato gwargwadon nisan ka gwargwadon ladarka da zuwa masallaci in kana nesa kwarai ladarka ta yawa amma in ƙasa za ka tawa aka magana in ka hawa mashin ko ka hawa mota zuwa masallaci na san ka samu lada amma ban san yawan ladarka ba amma in ka ta ko ƙasa na san ka samu lada ko ta kuna nawa kai daraja guda kamar da annabi ya faɗi yanzu to tayan mota ƙawar mota ta amma ba cirawa ta kai sama ta aje ƙasa ba Allah shi saboda bai kwatanta ya baka lada amma malami mai wa'azi bai san wanda zai kwatanta ya dai san aiki alheri kai kuma Allah la diwa ajira ajra na bai walakanta ladan masu kyautatawa to lalle aikin alheri kai Allah bai walakanta shi amma dai babu bayani tabbatacce cewa ga ladakka kamar wanda an ka faɗi ladan mai tahiya da ƙafafu tunda ita mota ba daga ƙafa ta kai ba daga ta lalle ta yi ƙafafun ta amma ba cire guda ta kai sama ta aji guda ba guga ƙasa ɗaya suka ta yi ba su kira ta sama don haka dai aiki alheri na kuma Allah ya san kayan shi zai biya ka amma dai shi da ya san ko nawa zai biya ka wallazi yantaziru salata wanda ko ka jiran sallah hatta yi salliya ma'al imami har ya sallace ta sadu da liman a azama ajara ya yi lada wato lada ya ce ta yi girma min alladhi kuma summa nawa, bisa ga wannan kayan sallah sai ya kwana wato kamar sallar isha'i wanda ka tsaya ya jira liman bai yi kwana ba yana ta jira liman har da liman ya to yi sallah to lada ya ce ta yi girma bisa ga wanda yana tawawa yanzu an ka gama an ka yi sallah ana gama ya ta yi shiga kwana to wancan da ya jiran sallah ya yi shi lada kun ga irin waɗanga hanyoyi na alheri suna ce ɗan katabi yana ta daddadewa wani da ya shigo masallaci ina liman wani ba masalla washi bai itsa shi jira ya samu lada sai dai a yi ƙoƙari a babba gata ba kuma ko ina zaina babu ganin da zaina fita ɗaya zai yi shi zaune shi kama hira amma ya tsaya ya zaune masallaci Allah ya bashi lada ba zai yadda da wannan ba to ku lura da irin wa'annan duk ku rika gyarawa inda duk kunka sa liman to ku jira shi sallah inda duk kuke da liman ku jira shi karamin masallaci da babba cikin dare da rana duk masallacin da kunka sa ku jira kun sa liman to ku jira limamin ya to ku sallah da shi رواه البخاري ومسلم وغيرهما وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار وأنا متنشك أنصار يا كسنشي لا أعلم أحدا أبعد من المسجد ميو ni ban san wani mutum guda wanda yi shi zama nesa ga masallaci ba in ji Ubay bin Ka'ab amma duk da gida ne na nesa da masallaci kana la tuqatu salatun sallah ba ta kusce mai cikin masallaci ba ta kuskure shi babu sallar da za a yi cikin masallaci sai tare da shi kuma ya yi kowa nisa ga gida kun ga madina kenan dole haka madina take daga zuwa masallacin annabi duka hili na da kayato da masallacin annabi ko ina daji na ya ku dibi madina ka gani sai ka shiga madina da mota ka yawo awa kaza baka kai iyakarta ba to shi wannan mutune ya yi kowa nisa ga abin nan ga masallaci amma sallah ba ta kuce mai wakila lahu sai wasu mutane suka ce mai law sharaita himara da ka sai jaki tarkabuhu ka rika hawa nai hizzul ma'i cikin duhu wa ramda'i da lokacin da bazara ta kama rana ta yi da ka samu jaki da yahi ka samu abin hawa faƙala sai ya ce ma ya surrani ba zai farata mini rai ba anna manzili ila jambil masjidi ni ba ni so ba zan so a ce gidana na gehen masallaci ba inni orido an yi kutaba limam shaya ilimin jini." ni ina son a rubuta min ladar tahiyata zuwa masallaci wa ju'i da ladar dawowa ta daga masallaci izara raja'atu ila ali in dawo wajen iyali so nake a rubuta min ladar tahiya da ladar dawowa sai manzon Allah ya jiya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam? qad jama'a Allahu laka zalika kullu sai manzon Allah ya ce mai haƙiƙa Allah ya tara maka waɗannan abubuwa duka Allah ya rubuta ma ladar zuwa ya rubuta maka ladar dawowa saboda haka wanda zai yi ta zuwa masallaci a tahiyar da yake zuwa masallaci ana rubuta mai lada in ya dawo dawowar da ya kai daga masallaci ana rubuta mai lada saboda haka wanda duka iyawa inda yana iyawa ko da dai rana guda ce ka tako daga gidanka zuwa masallaci ƙasa in dai babu tsoron wata hitina ko rana guda ce in dai don gajiya na ka daure ka taho in ka tashi kuma ka daure ka koma ƙasa don wannan lada ka samu kayan da ya bale ma gidanka na nesa ka rika tahiya sannu sannu kakka yi tahiya da sauri bale ka gaji don tahiya da sauri wanda duk bai saba ta ba to in yayi ta zai ji ya gaji shi yasa kuka ganin manyan mutane in sun je makka ba su iya dawafi saboda tahiya ce bai saba ba na dole ɗaya haka nan sai ka ga mutum da ƙarhi nai wani ma matashi na sai ka ga ya zo wajen masu kiki ya ce nawa zan biya ku kuwa dawafi da ni matashi na saboda bai saba ba wani matashi ya zo ya hau keke don a yi dawabi da shi uba ne na ta yi a ƙasa sai ya gamiyo da shi da keke cewa ne mai wani wace masifa ta ce mata roge ka da sai ya ji koya sai ya ji ɗaya ban mai keke kuɗi kuɗin da ba shi to duk rashin sabo na ita ta hiya in baka saba ta ba to kana jin waya to duk da haka nan dai kadai a kasa ko dai rana guda ce cikin bakwai ka ɗan tattako da gidanka kuma ka taho sannu-sannu ana samun lada da yawa ga wannan tahiyya kama da kun kajiya Allah ya gafarta muna wa bi riwayatin cikin wata riwaya wajja'atu lahu sai ni ji ciwo gare shi shi mutumin wahalar gada ya kai ni ji na samu damuwa sallah ba ta kwace mai amma kullun ƙasa ya katawa ubay bin ka'ab ya ce ni samu damuwa fa qultu lahu sai na ce me ya fulan law annaka ishtaraita himarak yawa ne inda dai a ce ka sai jaki ya kikar ramda'a ya kare ka daga zahin rana ga bazara wa hawa mal'addi ya kare ka daga abin nan ƙwarin ƙasa ƙala sai ya ce amma wallahi ma uhibbu anna baiti anna baiti muɗannabun bi baiti Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni ba ni son a ce gidana wato gehen gidan manzon Allah take sallallahu alaihi wasallam don kusan gidan manzon Allah kusa ga masallaci ne yake don kun ga nan ginshikin nan na tsakiya ginshikin nan na tsakiya rauda nan wurin nan da kun ga ganai in kun diba za ku ga sama in kuka diba sama za ku ga suna Aisha to daura da ɗakin take nan ɗakin Aisha yake daura da wurin nan inda kun ga sunanta to nan ɗakin take nan kun gani ashe masallaci ne labe yake gida ne to shi liman ana so ya gida masallaci saboda in liman yan makara duk mutane za su samu damuwa saboda ka ana so liman ya yi gida kusa ga masallaci in dai liman na don unhwanin jama'a amma wanda a shi dai to ana so ya yi nesa ga masallaci don unhwanin kai ne shi kuma liman don unhwanin jama'a kuma shi ma limamin kuna ji da zu da sallallahu alaihi wasallam ya hito tare da su yace wa nanu nuridu salah wato yace kuntu kuntu amshi ma'a ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina taya tare da manzo Allah wa nahnu da salata mu kuma sallah muke ni wa kana yuqaribu alqada ya kasance yana takaita tahiya yana matsata ku inda ya dauka kusan nan shi ka ajewa inda duk ya dauka kusan nan ya ka ajewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga da annabi ya ga suna ta mamaki ne ba su ga kun san qur'ani ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum zuwa masallaci da dan gafara ne to sun ga bai sauri ba sai suka dora dibi ne sai ce a na lima wa qaribul qata kun san ko don ni nika mace ta tahiya ina mace sawuna da sawu ƙuntun lahu a wa rasuluhu alam ce allah da manzo ne sun sun ka sani ala la yazalu al salatin ma dama bi dalabi salat yace ai ba bai gushe ba yana cikin sallah muddin sallah ya kabida kun gani wato ko da gidan kai liman ne gidan naka na kusa ga masallaci to ka hito da wuri in za kana sallah ka hito da wuri don hitowa da wuri shi zai sa ka samu dama ka yi tahiya sannu sannu amma ka makara kan ina magana lakakin tahiya sauri za ka yi amma in cewa ka hito da wururi to kana iya yin laƙaƙin tahiya saboda haka ko da limamin da yana ya hito da wururi kuma ya tattaka sannu sannu to wannan ka abu ya ce ni ji mai ciwo ni ce mai da dai a ci lau annaka ta himaran yaqiqa harra ka ar ramza'a da ka sai ja abin na jaki ya kare ka daga zahin rana lokacin bazara sai ka haye jakinka wahawa mal'abdi ya kare ka daga ƙwayen ƙasa da daddare sai ya kare ka daga kunamu da macizai da ka kwanta bisa hanya ƙala sai mutumin ya ce amma wallahi ma'uhibbu annabaiti maɗannabin baiti muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahi ni ba ni son a ce gidana yana nan gihin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ni son haka na yi son ya zama nesa ɗin gawa da kun kaga na yi na yi son gidana ya zama nesa fahamaltu bihi hamlan hatta ataitu nabi Allah sallallahu alaihi wasallam sai ni ne dauki da shi wato ni dauki wannan magana tashi Hannu hannatai da ita hatta a taitu nabi Allah har zo da ita wurin annabi Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu na faɗa ma annabi kaji mutunan ga ya bani tausayi nesa yake kuma kullum da shi aka sallah ni ba shawara ya kai jaki kaji abin da ya gaya mini to lokacin da na gaya ma annabi wannan a fada ahu sai annabi ya aika ya ce a kiro mutunan ga ga yana an kiro shi wa qala lahu da zalika annabi ya tambayi mista ba ka san jaki sai ya faɗa ma annabi irin magana da ya faɗa min ɗazu wa zakara annahu yarju ajra akai sai ya ambaci cewa shi yana kuɗin a bashi ladar takon nan da ya kai takon nan da ya katattaka zuwa masallaci yana kudayi ga Allah ya bashi ladar wannan takon abin da ya gaya ma annabi kenan qala annabi sallallahu alaihi wasallam laka ma hatta sabta annabi ya ce to abin da kake kwaɗayi ga Allah an baka saboda haka duk wanda ya tashi zuwa masallaci takon da ya duk an bashi ladar takon da ya ko tako nawa an bashi ku tattaka sannu sannan in za kuna masallaci kuma ku rika zuwa da wuri kuma wanda duk ya samu damar ta yi da kawahu ya ce da kawahu in ka ce bisa ja'i bisa jaki ko bisa doki ko bisa raƙumi ko bisa mashin ko bisa keke ko bisa mota ba ka da layi amma dai wanga da ya ce kasa ya yi kalada wanga da ya ce ƙasa ya yi kalada amma dai in ka tebe su abin hawa ba ka da laihi Allah ya san dalilin da ya sa kowa ya taho masallaci ƙasa ya san dalilin da ya sa kowa ya taho masallaci sama biya san dalilan kowa kuma zai biya kowa abin da kowa ya cancanta da shi rawahu muslim sahih muslim ya rawaito wannan hadisi wa gairu da wani ne wa rawahu ibnu majah ibnu majah ma ya rawaito shi bin hawa saniya da misalin ruwaya ta biyu Ƙaulu da ya ce arramda mamdudan arramda hiya la'addu shadidatul harara wato ƙasa mai tsananin zahi min waƙa shamsu ƙasa da ta yi zahi saboda a zahin rana ita ake ce ma arramda wadda ta yi zahi saboda zahin rana ita ake ce ma arramda وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقه kowace gaba ta mutum to akwai sadaka da mutum zai yi da wannan gabar kulla yawanta da fihi shamsu duk da rana ta kullo Allah ya taimake ka ta'adilu baina isnaini sadaka kai adalci ka daidaita ka sulhunta tsakanin mutane biyu kai sadaka kamar ka biyo ka iske yara na faɗa ko haɗan wargi na da ka ga ya kusa ya rikici ya zanna gaskiya ka tsaya kan raba su to ka yi sadaka wato inar rajula fi batihi ka taimaka ma wani mutum ga dabba tai fata hamilu ka ɗauke shi ka aza shi bisa ga dabbar dan da yawa wanda adda jaki ko bai iya hawa ne sai kai rika mai ya hau Autar tarfa'u lahu alaiha mata'an ko kuma kaya na ya kasan ya aza ga abin hawan nashi jaki ko mashin bai iyawa yana bisa sai ka ɗauko kayan ka bashi ya hau da su sadaqatan kayi sadaka wal kalimatu ba sadaka kalma mai kyau da kawa wani mutum nasiha ka faɗa mai kalma wadda ka dada da mai rai kuma daidai da shari'a ba ta sabo ba sadaqatan kayi sadaka wa bi kulli khadawatin kuma kowane tako guda da mutum ya yi yamshiha ila salati wanda ya taka zuwa sallah sadaka ta in ka tashi zuwa masallaci ko tako nawa ka yi sadaka adadin yawan sadaka ka kenan wato mitul aza an ke sadaka in ka ga wani abu mai cutar da mutane ga hanya ko ice ko duci ko ruwan kwata ko wani abu mai kama da shi ka jaye shi daga hanya sadakatan kayi sadaka rawahu al-bukhari wa muslim ƙaunu da ya ce a da bi mai asini wata kafifin lami walmimu makasuran maqsuran wa huwa wahidu salamiyat salamiyati gabobi salama mafaradi wato guda daga cikin salamiyat wa hiya mawafi mafasil shi ne gabobin harutta kala abu abu abu ubaida abu ubaida malamin lugana ce, huwa ila asali azamun wato Salama ga asali wani kashi na ya kuno fi abin nan fi firsanil ba'ini cikin kohoton raƙumi Salama yake ga asali Bakanar ma'ana ma'anar ta kasance kenan ala kulle azumin min izami ibin adama sadaka kowane kashi cikin ƙasan ɗaya adama akwai sadaka da shi Ta bai baina isnaini bai na huma bil adali. ka yi adalci tsakanin mutane biyu ma'anarsa ka yi sulhu tsakaninsu da adalci to sadaka ne tumi da la'aza ni dariki ay tunhihi wa tub'iduhu anha kaga wani abu da ka cutarwa ga hanya sai ka nisanta shi ka tsoke shi ka jaye shi daga inda ka cutar da mutane to sadaka ne saboda haka duk inda kun ka ga abin da kun ka san yana cutar da mutane to a ɗauke shi ka tsaya ka jaye shi daga inda yaka cutar da mutane to sadaka ne a mutumin nan da annabi ya ce laƙadar aiki rajulan Hakika na ga wani mutum ya ta fil janna yana yawo cikin aljanna fi shajaratin a ha, eh, eh, fi fi fi a ha, eh, fi zahar ɗariƙi, kanat an nasa. na ga haƙiƙa laƙadar aito rajulan ya ta fil filjanna haƙiƙa na ga wani mutum yana yawo cikin aljanna saboda ni yace saboda iski wani iski ne mai ƙaya gehen hanya yana riƙe riga mutane in sun ka biyo wanda bai da riga ya hannu ne ya bagare shi yana cuta mai sai mutumin ya ce zan ɗebe wannan ici don wanda ya cuta min na san yana cuta ma mutane masu bi ya ɗebe shi annabi ya ce to ya ga mutumin yana yawo cikin aljanna kun gani aiki na alheri ba a rena shi duk abin da ka gani wanda ka sai yana cutar da mutane ka ɗauke shi saboda Allah tunda annabin Allah naka bayani a nan hadisin hadisi ne sayi Bukhari da musulun suka roƙe shi to kai duk abin da kaka iyawa mutum bai san inda gafara ce da rahama ce take ba ayyukan Allah yawa gare su amma mutum bai san inda komi da komi yake ba kowa inda ya samu nan ya samu kun ga wanga shi akan ɗebe ƙazanta ɗaya da ya gani giya hanya tana shita da mutane a kai ne ya ta yi aljanna har annabi mai gani yana yawo cikin aljanna ya taƙallaba fil janna laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna to Allah kai maka roƙo bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani kuma ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada kada ya ikhlasi ayyuka alheri duka kai muna mawafaka ka ba mu ikon tsare su kama wanda duka ta so kana yarda kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin sai mu yawa annabi masallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa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 Allah muna roƙonka billahi al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu anana da maya Allah ka gafarta mana na boye da na bayyana Allah ka gafarta mana na ganganci da na kuskure Allah ka gafarta mana na farko da na ƙarshe Allah ka gafarta mana Allah ka tosaya mana ka raba mu da sabon ka da sha'awa ce ya Allah ka tosaya mana ka raba mu da sabon ka da sha'awa ce ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu. Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu. Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu. Allah ka gafarta ma uwayen su da kakannin su Allah ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriyar mahaifanmu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su iyali Allah ka ƙara masa shiryarka Allah iyalan Allah ka ƙara masa shiryarka Allah ka ƙara masa lahiya da zaman lahiya ka ƙara masa natsuwa da ni'ima da kwanciyar hankali ka ƙara masa kariya da tsaronka ka ƙara masa lahiya ga jikunkunansu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma'uwayensu da kakanninsu ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanga da ka bamu da waɗanda za ka bamu mun roƙe ka Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka riƙa mana su Allah ka fake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka sa musu albarka ka mai da hankalinsu da karatu da ibadarka Allah ka sa su riƙe ka da kyawu ya Allah ka kare maka kare su ya Allah ka kare maka kare su ka ba mu kariya da tsaron ka lailan wani harar Allah ka gafarta mana da mu da ɗaya da iyali da zuriya ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu ka kare mu daga sharrin sauran halittunka Allah ka gafarta mana Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya laukan da muka yi maka Allah ka yahi mana Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya da albarka sunayenka ka shirya shugabanninta Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka kare mu daga su ka azirta mu alherinsu ya Allah ka kare mu ka kare su ka tausaya mana ka ansa mana 'yanmu. arewa mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka haɗa kan arewa ka haɗa kan yan arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya ka gusar da hikina da tashin hankali ka shirya shugabannin ta ka aza su ga hanya ka tosaya mana ka an ansa mana addu'o'in ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu Do wata hitina wadda muka jiya da wadda ba mu jiya ba Allah ka yi mana maganinta ka tausaya mana Allah ka gafarta mana ka tausaya mana Allah ka yahe mana ka tausaya mana Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka shirya maka shirya mahukuntanmu Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ka kare mu ka kare su da albarkar sunayenka ka tosaya mana Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tosaya mana ka ansa mana addu'o'in mu ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan mu da ƙauyukan mu ka amintar da hanyoyinmu ka kare mu ka kare biranenmu ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu Allah da albarkar sunayenka daga sharrin kowa da kowa Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗiya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam